kai ka lafiya amin amin sai ɗaya mantuwa kuma kuɗin cefa ne kuma ta ba ku manta kuɗin cefa ne ne duk macen duniya ba ta manta cefa ne sai kuma naman nan fa ya ƙare naman miya ba dai ya ƙare ba to ya kusa ya kusa ƙare ya kusa ai na ga ka ce ba ka so kayan nan su yi ƙarƙar sannan a gaya maka yaya gaskiya ban ga kuɗin ba to ina kuɗi na ya saurin tambaya haka wai mai gida mai isa kake yawan zargi na akan magana kuɗi eh. amma dai ban ce ke kika ɗauka ba na ce ina kuɗi na dai na ce ina kuɗi na ba zan cike kuɗi na ba na zo da dubu ashirin jiya da aljihun nan suka kwana kuma ban gansu ai ka ban ma san nawa ka zo da su ba yanzu gashi ta yi kai ka faɗa to yanzu yalla bai ba zai ɗauka daga ni sai kai a ɗaki ya suna na kenan yau a bakin ka barauniya a hajji ya sunan ki amma dai ni ban ce kaza kaza a barauniya dai tunda na saba to ni dai a daina min haka yau aikin dan sandan kai na ya zo kuma wani irin aikin dan sanda kan ke zo tsaya ni ba ni dai a daina min ɗauke-ɗauke, kawai magana ta kenan to ina yaranka su zo su sa mun ankwa mu tafi bincike hakan kanta ina ina ina ina farin ciki na tashi da arziki a'a ai suna na kenan ka canja suna ina zaka ce min hajiya ba zan yi cike kayana ba sun bata gida na kuma gode Allah ba da Monsa! Ah, ranka yaɗe, Allah taimake ka. Lafiya? A ah, ranka yaɗe, na lafiya. Ranka yaɗe, na zo wurinka ne neman alfarma. To ne. Akwai yaro, ɗa ne guna, ma'ana ɗan ƙanwata ne. Shi ne ke hannunku ah, ya yi laifi na satar agwagi. Shi ne na zo neman alfarma don Allah don annabi ranka yaɗe a sakan man shi. In Allah da haka ba za ta kuma faruwa ba. A haba liman. ka yanzu ka sa baki a saki barawo zan kai ne ai ba a taɓa raba antar jini ba zan guje shi ne tunda Allah riga ya haɗa mu dan kanwata ne uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya da uwar shi to wannan yaron gaskiya ya matsa unguwan nan duk wani sace-sace shi yake yi unguwan nan kuma ya an kai shi ofis ya kai su uku muna kyale shi da ka taimake ni kai mun alfarwa Allah da haka ba za ta kuma faruwa gaskiya ba za ta yi ba ba za ta yi ba kotu za mu kai shi kotu kotu ɗaure shi kotu ba da shi beli wannan ruwanta amma mu dai aikinmu mu kai shi kotu kuma za mu kai shi ka taɓa ke ni shi kenan Allah sauki Allah zama gatan mu to irin wannan yaran ana sakin su anguwa su suke bata unguwar kofur ja mota mu tafi okay sa ba zan iya shiga riga arzikin ka ba liman liman eh, riga arziki fa tana gefe aiki yana gefe me kake jira okay liman abin da zan iya kenan zan kai shi kotu kurin abin da zan yi kenan sunana kenan yana so ya ɓaci a gurin mahaifinku akwai wani abu ku taimaka min ku rufa min asiri kar ku ɓata min suna ku kaɗai ne a cikin gidan nan so uku yana ciki a kuɗi yana tsiye ni eh? umma ita rayuwar nan fa da yake ganin tafa umma har kullum mutum in bai ji tausayin iyayensa ba wallahi ba zai ga da kyau ba su ci kashinka su ci fitsarinka safe yamma dare Ɗan bawan allah nan yana fita yana fafutukarsa yana zuwa yana nemowa ka zo ka yi ramda kuɗinsa ka sungume ka ce za ka ga daidai ai ba zai yiwu ba ƙarshen rashin imani a ce mutum ya wa iyayensa sata ni dai na san ni kaɗai ce a ɗakin nan ku ku bi maka haifa rakin duniya ba wanda yake keta mana hurumi in ba ku ba ku ne kuka ala da za ku shiga kowane ɗaki a cikin gidan nan na shiga ban ɗauka ba in ji bahaushe ba ta fidda ɓarawo kullum addu'a nake kada Allah ya haɗa ni da zama da munafiki wanda ɓarawo to kadda Allah ya karɓa addu'an nan ina bacci ya raba ni da munafukai ya haɗa ni da ɓarawo ku rufan asiri dan Allah inda wanda yake ɗauka kuɗin nan a cikin ku na tara ku dan Allah ku fito da kuɗin nan dan Allah ku rufa min asiri yau kuna ganin aikin bakin kayan nan ya zo kaina layi ya zo kaina zai rage ya sa min ankwa ya kai ni kan kanta Allah ka tona asirin barawo Allah ka tona asirin amin dai to in ba aljanin ne za su ɗauka ba waye zai ɗauka na ka ce Allah ita ta ce annaba bata dauka ba to ina zan kama dangin mijin ko na kishiya a a umma kar ku kalawa aljani sata don kwanan nan naji suna cewa za su dauki lauyoyi a buga da su saboda duk wanda ya zo sai ya musu sharri su ba su yadda ba yauwa to ni da umma kina ganin tun da na gama karatu a cikin gidan nan ba inda nake tafiya idan ma na ɗauki kuɗin ina zan je in kashe wallahi tun da nake umma ban taɓa ɗaukan kudi ban taba daukan ma ne abin da ba nawa ba a cikin gidan nan ke dai ki yi bayani fa ku taimaka min dan Allah dan Allah ba kya fahimtar rayuwa na ga yanki tun da dai an yi addu'a addu'a wata kuya ni ma ina ka sai alai wannan waye baka kuɗi baki da ke fa baki da kunya ki mata ma magana fa shekaran jiya ina kwance ta zo ta dauke min mayafi wai sanyi take ji wannan yarinyar fa ba ta da kunya fa to ni in ta ganin ka da ɗan abubuwan da ba dole ka dan Allah ya ka ban daya dama tana magana cewa kayan kwalliya ke ko kwalliyan ma kin yi ba wani abu take abin nan ai duk yan matan ka san cewa ba da ta kai ne kyau da yau dan matan sa ai na ai mata ke wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah salma ke ce kike tafi to sannu sannu da zuwa sannu da zuwa lafiya lau lafiya mutan gidan lafiya ya alhamdulillah alhamdulillah ya na ku karatun to Allah taimaka Allah taimaka masha Allah masha Allah jibi jibi to a in Allah da salma in Allah da in Allah da ina kammala wani aiki da nake yau insha Allah za a shiga yi maki naki addu'ar Allah da wallahi ni ma wani ibtila'i ne ya same ni shine dole na dawo na zauna na aja komai na duk ufa kan shi subhanallah wato yaro ne ɗa a guna ɗan kanwata ne shine ya je ya saci agwagin mutane kin san yara yanzu ba akwai ɗaukan magana to shine fa wa'annan mahukunta masu ɗamara suka kama shi har kowa gidan mutumin dpo din na naje da kaina ba sako ne ba ni ina ganin ko aike ne zai min alfarma na je na yi joyiyan duniyan nan bawan allah ne yadda ya ce lallai sai ya kai shi ga alkali to shine da na ga na yi na yaƙi sun to bari in dawo in koma ga allah in allah ya taƙaita abin shikenan to to malam wani wani dpo ne na wani area dpo nan ne wani mai katon ciki wani rushe shi na na dubujin din ja'in ne da wannan aikin ai malam kakka da mu in dai wannan ne ba ni da matsala da shi in Allah ya yarda yau danku a gida zai kwana insha Allah to Allah sa Allah sa Allah ya miki albarka Allah ya ba da sa'a Salma gani na zuwa kofar gida fa to ya taba min ne da kina taba ta rai me ya faru eh wa ya taba maka ni in ba kai ba ni ke mana ah me ya faru ga mun da Allah me ya faru kwana nawa kun rike dan uwana yana hannunku an je ma an roke ka ka taimaka ka bar shi har yanzu shiru wanne wannan mana wanda ya saci agwagwa ai dan kawar mamata ne ah kuna dangantaka da shi eh mana eh lalle an yaka to amma rashin sani ne gaskiya ai ban sani ba rashin sani ne wallahi yanzu na komawa za a sako shi kar ma wani ya je ko magana wani beli ko wani abu kin gane ko za a sako shi eh, yau lafiya ni ai ai na ji daɗi da ga kina fara to shikenan a kwantar da hankali ba wani abu in ba haka ba duk hankali na ya tashi mamarsa ta zo gidan mu tana ta kuka hankalinta ya tashi a ki kwantar da hankali ki ga mata kwantar da hankalinta yanzu in na je ba zai awa ɗaya ba zai fito insha Allah kin ji ko kai wani lokacin ba ma yaran har manyan ma eh, ya ya takura mu bukatar mu kawai a kama shi masu unguwannin ungarin nan ɗaya bayan ɗaya ne suke kira idan 'yan iska sun dame su a unguwa kaga gwale ya kasai kai bakin asibiti ina tabbatar maka tsohon mata ni nake shiga kai hatta gurin da yan fashi da makamin suke tsayawa ni ne ake jagoran ni nake jagoranta ni kadai fa sai in sai guri wannan shi kadai ne yalla bai shi kadai ne kin shi kadai ne ya addaba mutane wato bana wanta wata shekara mm. an taba samun wai iska a hanyar gwaran to wani kauye ne dandazon saya sun fi su 300 duka nake ina karyawa ina zubewa a baya ka itacen wanka duka nake ina kashewa na kashe san fusa ba yana nan ciki yake to madalla kadai ne to kaga to kada ka sa in je in dinga narkan bawan Allah nan in ya muku shi ubansa ko uwarsa ta je police station zan karya ta kuma karya shi ya addabi mutane fa ya addabi mutane ja bakin ka ka yawa ana operation dole mm. to ni da operation ko ka ce da can kuma mm. a 1977 in ka jana operation fire for fire ni ne operation fire for fire yana na na kashe an daba sun fi miliyan ina ke shiga ko kuma ta baya tana nan ne kofa yana <coughs> Allah sarki Allah sarki na eh, kai da baka da wato ni daga bangaren Zaka da hubusi nake ya je mana ya mana report cewa akwai alhazai da suke ba da zakka a wannan unguwa kada a ce karbo a samu akasi ta kaiwa office to shi ne zo gurin ka habayen labai habayen labai kai da ka ce za ka kama shi za ka ya shi za ka sungume shi daga nan ba inda fa za ka tsaya sai ofis fa yin labai sai ka kwaɗa matafi yan labai kan yanzu yanzu alhaji abin da kace ina jin Allah sarki zakati in ba ba ma ba wani ba wani ba ba wani abu to eh, madalla ware na ce madalla kuma mara kunya kai ne kake sa mutane to to ba za a faɗa ba kai ne kake sa wake ba za a faɗa ba Salamu alaikum. Yawwa, yana ji kun yi shuru a ɗaki. Ko baki kika yi? A dad! Yake! Sanda zuwa dad. Ah. Oyoyo oyoyo dad! Abba sanda Ali welcome dad! Sanda zuwa. Kai sai wani abu kamar tasha. Wallahi baba kawai tsabar jin dadin rayuwa nake. Ga uwa ga uba. Ba abin da yake damuna. Alhamdulillah. To na ganka da abin. Ai dad wai saboda breakfast haka. Breakfast? Eh. breakfast yanzu i ten speed ina ina ta sleeping ne sai yanzu na tashi da mm-hmm. eh to dama na tara ku ne gaba ɗaya saboda ina so duk wani abu mu fahimci juna tsakanin mu duk. mu fahimci juna wannan sace-sace da ake mun duk a daina su ko kuma yau da gobe da yau da gobe har ma gano wanda yake mana sace sacen nan wa abin nan yana ce min tuwo a ƙwarya baba na satan nan da ake ma eh. abin ba na iya bacci to shine na ce duk kuɗin da na da da su kullum daga office haka za a kirga su ga na haka ne fa yawwa mm. ga kuɗina na zo da su habaran kai daɗi wannan wace irin rayuwa ce gidanka mahallinka sirrinka kenan zuciyarka kwanto a kaina da 'ya'yanka gaskiya ne baba wannan shi ake kira maganin ƙarya hallara eh a kirga baba eh tek tek baba wato yanda kake so ka nuna mana ka mai da mu gidanka ya zama station in za ka baro ofis a fito maka da masu laifi kan kanta da wa aka kama wa aka saki sai an yi cakin lallai mun ga rayuwa gobe da safe a sake dubawa da hmm. eh. one two three four five six bakwai takwas tara goma eleven twelve thirteen fourteen kana tofa min yawo sorry da nawa muke 18 a 14 dai a 14 muke to ka bar shi a 14 din baba yawwa 14 a 15 okay 15 kai yawwa 16 hmm. yawwa. ba kai kike kira eh, ba eh eh, eh sorry ya to 17 18 18 yawa 19 20 21 22 23 24 dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar zatili dad ashirin da biyar to waye zai rike su A'a, ai suna gidansu inda suka saba zama. Suna cikin aljihuna. Akwai Allah. Akwai Allah gida kuma ya gurɓata. za a kwata ma cika. don me aka yi hukuma saboda ta bincika ta gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya a gane ka tabbata yana ciki ko yana ciki yana ciki Rana tara na ɓarawo ɗaya cikon na goma na mai kaya yau ka ta cika dama duk irin abin da kake shuka a garin an daɗe ana ba mu labarin ka yau asirin ka ya tono za mu yi maganin ka addu'ar da muke duk inda mara gaskiya yake Allah ya haɗa mu da shi ni mai gaskiya ne ni ma mara gaskiya kai mana shiru duk zaluncin da kake angon muna muna sanar da shi ana ba mu labari ka gane ka haɗu da sajan rena kama ga gagayya ka san ko waye ne za ka yi bayani ma sai mun je station mu wuce mu je kai wuce mu je za ka rashin kunya ne auren karima ba to ai tun jiya da daddare kamata ki gaya mu abin da zaka kalla yarinyar nan marainiya ce kuma dole abin zumunci fa sai an haɗa hannu rashin haɗa hannu shi yasa ake kallon kowane gidaje sun yi rauni a zumunci ka duba allah taimaka za ka yi to nawa nawa ne kuɗin wai bayan ka ɗau alkawarin katifa ni ma dai sai na ƙara na ce da labule ma kai za ka yi ya gama lissafin su kawai sai allah zai baka iko labule da yanzu ka ba da dubu sha biyar in je nan kasuwar wambai in yanko a ɗinka in ya so katifa ko washe garin kai kaya ne sai ka siya dad ni ma akwai maganar takalmi da ka ce za ka siya min sandal kin ji shi ko ana maganar wannan gagarumin aiki a gaban mu kana ana takalmi duk sana'an nan ta yara ba za ka yi kokari yadda Kano take da neman kuɗi kai yanzu ka girma kunya kake ji ka tsaya ka nemi kuɗi haba mam ni yanzu aikin wahala zan kamar ni kare a wahala dan ka gama digiri sai ka jira gwamnati ba za ka yi wa kanka hoɓɓasa ba abin da ka karanta fa a najeriya nan ba shi fa za ka samu ba ni baban mu karatu i ya karɓa aikin gwamnati ni ma shi zan je in karɓa gaskiya wannan ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba ha wallahi ba za ta yiwu ba an sace min kuɗi a gidan nan an sace min kuɗi a gidan nan a fito da kuɗin nan imanin nawa dubu goma dubu goma fa ba je muka kirga kudin nan da ku ba ba je da ku da muka kirga kudin nan ko ba haka ba nawa ne nan dan nawa yanzu kudin nan sun da dubu goma sha biyar a kurin la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ranka ya dade tabbas na yadda akwai barawo a cikin mu wallahi na yadda to a fito da kudin kuma kafi na gaskiya. A fito min da kuɗi na. Yau ko za a samu barawo tabbas. Ni dai wallahi abba tun da nake ma ba ma ga ma inda ma aka aje balanta na. A cikin kayan sa yasa. Ni wallahi baba in ma caje ka ce ka ki tashi a fara caje. Ka tashi a fara cajen ma. Ki tashi ki a fara caje ki. Sai an caje. Wa za a caje. Ki a fara caje. Ya za a fara caje ta. Na? Wai baba. A caje. za a fara caje. Ni za a caje. Eh. wallahi baba ba mamaki ma aljanu ne suke maka sace-sacen na. Kai ki dauki hakkin bayan Allah. Me haka? Dole dai a samu barawa. Tunda nake a duniya idan na taɓa ɗaukar abin wani shege nake. A kakkarantsi. Idan na taɓa ɗaukar kayan wani shege nake. Ni dai ba zan yi ta ba. A fito min da kuɗi na. Tsaya kaga. Kai. Wallahi kai. ba abun da na ɗauka. Kai. Eh. Da ka shiga ɗakin mu ɗazu za ka ɗauki biredi. Ka duba girman Allah. Ka duba zatinsa. mai rumfar da ba tokara kar ka ji tsoron mahaifinka kar ka ji tsoro na wallahi tallahi a canje ni ban dauki komai ba wallahi kai kai kai zo ka san Allah a tsakaninku kin ji ko ku taimaka min ku rufan asiri ku fito mai da kuɗinsa ba garan mutu ba da dubu goma kwarar kwata dubu a zo a tage ba zan bar kuɗin labule ba ya haƙuri ka tafi ofis ba magana ta labule yake ba ina da magana na san ka yanzu sai ka ce za ka kewaye ƙur'ani wallahi a hirɗinka don ƙur'ani ba abin wasa ba ne wallahi Allah ne zo zo in aike ka gurin mai zare kyam zo ba na so sadiya ta ji ka je shagon mai zare kyam wai eh kyam ba mm. shagon farko gashi nan nan ne gurin mai zare to amini na ne mun yi waya da shi ka je ka kai mai wannan sarkar dawa to zai tafa in ya auna ta zai tafa kuɗin ya baka umma to lafiya zaki sai da wannan abin da ake kina mora to tunda yanzu kowa rayuwa kaffa kaffa yake da shi in baka da shi ba me ma hajjira ake wani abu ya same ka a zo a yada yan san rayuwa wani abu ne ya same ni menene saboda babanku sace-sacen kuɗin nan da ake mai kaga mun samu matsala yanzu magana ma in ne mai kwakwara da ƙyar yake amsa mu haba umma haba umma haba umma haba umma ki ɗauki abinki da kike mora yau idan karki haka umma yau kama mu zai ba fa kama mu zai ba ko kin gani baka san aikin ɗan sanda ba billahi zai dokar wannan aiki in ta shafi gida wallahi sai ka ga doka ta hau kanmu bashi kawai bashi ka kai mai ka siyar ka sadiya ta ji ya siyar in so in turkusa in bashi haƙuri in ce ga kuɗin ka an samu ai ba sai na gaya mai ya akai na samu ba daman yan kuɗin cefane ne da yake bayarwa yan dabarunmu na mata yar hamsin in jefa a samira yar ɗari a jikinsu aka samu kuɗin gwal ɗin yanzu ma a tatsi wasu a sa. amma wallahi ummani ba hakan aka so ba wallahi wai kanin miji ya fi miji kyau ba komai karbi a ina za ka sa haba umma yanzu ni jajjake na a rasa inda zan zira wannan abun haba umma sa ga zir a ah, wa yes bari ki gani dafa'i ne wannan jalabi ne taraki ne kaga kaga wannan ijtima'i dalla tun gafara ijtima'in mi dalla fito min da kuɗi wani abokin naka ya fusga ya gaba yana babur cusa ta can in ga kamun tsawon aljihun a'a a ka ɗau babur ka maza ka tafi wurin mai zare kaga kar ka tsaya min gidan bal ka tsaya duba shadun su yi min tsakiyar ba ruwa ka kula akwai yan sane umarnin uwa dole mu bi ku ko Allah ya kai ka lafiya amin umma Allah ya taya miki zaki kare lafiya kaga kai min kafa kafa da dukiya kar ka je tsayawa ka tsaya gidan kallon bal duba shadul na gaya maka ka cuce ni wallahi wanda arrest to to yalla bai kuma daga gani na na dawo sai ka ce min yau an da arrest kurum saboda ganin ka da nayi kawai ban yadda da ke ba to haka ake kama mutum i am a policeman i have right to arrest you whether at uh, Jopatu uh, Shoprite supermarket kaso sabon gari anywhere na ga damar zan yi zuwa ko cikin masanin juma'a ka shiga zan yi zuwa fito da kai in sajin ɗinka amma dai kowane irin kame za ka yi min ai sai da dalili haka kawai ba ni da laifin komai kawai ina tafiya kama na ce wai yau an da arrest ko wani dalili maganin ka ha ha to ha ha ka dan <clears throat> ai in dai har ka san aikin kana duba hannun dan wiwi ko dan taba ai zaka gane to ko ba dai dai ba ba ce go ashe haka aikin yake we have right to do so ka eh, Ah, ina saurare dubu goma nake saurare yanzu na aiki dan lami ne ai za a baka wallahi tallahi sai Allah ya saka mana wallahi wallahi sai Allah ya saka mana a wanda aka kai ina aikin da ne maka wani irin mai zare ai babu sako mai zare sai da ya mun magana ya ce in rike kudin nan hannu biyu ya samun su a cikin ledar bage ya ɗaure min su sai da ya sa min leda uku daidai na tawo daidai kan kwana abbatuwa wajen yan babbakan nan kwanan da zaki shiga koki daidai islamiyyar nan ji ne muka haɗu da wani ji ne ya zarge kuɗin yanzu kai me ina ka samu kuɗin da za ma sata wato kai kake min sata kenan kai kuma ka je aka sace Allah mm, yalla bai tsaya ka ji sarƙata na ɗauka fa na bashi akan ya je ya kai wa mai zare ya siya in ka da in baka kuɗin ka tsaya dan Allah in ji da wannan kai idan ina jin ka karasa kalma ba da fulatanci nake miki maganin nan ba kuma yarabanci ne miki ba da haran hausa ne kai kai mun magana ta gaskiya ina kuɗi na to ki mai da shi wallahi kuɗin nan idan ba ɗauke su aka yi ba shege nake keke wai ni kake gaya wannan kalmar nufin dunkula dukiyar tawa ɗaka da wahala in zo in baka ka je ka siyar in fita daga wannan takaicin naga ubanka ko gaishe shi ne ya daina amsa min tsawon shekara talatin kuɗi zai haɗa ni da shi? Idan murmura kinan shege nake, idan murmura kinan shege nake, idan murmura kinan shege nake, wallahi idan ba baba ina tsaya a gurin idan ba kawai sai da duba. Ban maka ka shedi ba? Da na baka dukiya ta ban maka shedi ba? Gosulo ne tare na abbatiyo daidai wajen yan babbaka. ku gama wasan kwaikwayon a rena min hankali wasan kwaikwayon min hankalin gani ni dan sanda ina matsayin dvo mai gida a ce za ku rena min hankali mai gida ba ku isa wallahi mai gida sharrin mace ko kairin mace ko wasan kwaikwayo duk ɗaya ne ba za ku yi min shi ku sace min kuɗi sace-sacen nan ashe yi kake kai ko bariki kake ne ga yamin ya yi bariki ma na tsani ka san ina da igiyar daure ka ina da igiyar da zan daure ka har sai ka yi wa yan sandan ka waya a ina wai dan Allah dan dan zaki rin eh, eh, eh, na abin dan Allah mu je ina gurin me zara da izinin wa ba sai da izinin ka ba in na fita na karya doka in ya so ba ni aika min da farar takarda ta tsohuwa na nan da ranta sai ta matsa in kwanta a bayanta ku kuma Allah ya yi kun girma haƙoranku talatin za ku iya rayuwa a cikin gidanku da gobanku. In ya so ya auro ƙanwata ko ɗan ciki. Kai kuma tsoron ka zawarci? Kana gudun kashe aure na in je in sa kaskon tuya a awara a ƙofar gida? In kasa awara? abokanka su zo da lifan su kafa su kasa su tsare muna hira suna karkada dan mukullin babur eh. su kawo mun kullun kaza eh. ka dade baka gani wala dan Allah dan annabi ya shi kale shi baba dan Allah ya shi Allah yanzu yake amayan mun da baba ta zawara sanadi na ce uwa ta tana zawarci wallahi a ce uwa ta tana zawarci wanda Allah ta yi mamman Allah sallallahu alaihi wasallam baba dan girman Allah baba kada wannan abun ya zama sana'a uwa ta tana zawarci ka gafara bar sai ta wuce ta je inda aure wala yake Sannu kaji? Ba kai rauni ba dai? sannu Allah ya ƙara lafiya sannu sannu Allah ya sauke bari gyara ma babur sannu kaji sannu Allah ya ƙara lafiya tashi kaji sannu alhaji eh kaje kawai ba wani rauni da naji zan iya tashi ma in tuni. to Allah ya sauke kaji Allah ya sauke kai Ina kudi na? Ya kai malam. Ina kudi na? kudi kuma? Eh. kai da ka ganin ka barawo ne wallahi ban yadda da kai ba. Ka ture na ababun ka ce mai na kuɗi. Billahi lazi ban yadda da kai ba. wallahi wallahi ya zaka raina min hankali kudin ka ina na kai mana kudi kai ka tura ni da babur ka ce min kudin ka kakka raina wayo mana ni ka raina min na raina ma a ni ka raina min kawai da ka ka faduwa in je duba zakata babu wallahi ba ku ne masu tada zaune tsaye ana zaune ana zaune hankalin mutane ku ku zo ku rigima ku tadarwa da mutane hankali Allah bai ina cikin tafiya ture ni ya da furki da babur kai me yi maka kai ma me ya hada ka a cikin tafiya fa ta ka mun burki da motar nan da ke bayan sa wai yazo ya ce mun barawo ya yi rike ni ke shi wannan ne ce ma barawo gani gashi tam abin da ya faru mm. dukan mun bamba su yi ta baya suka fadi eh yana faduwa nayi masanni ne komai sai ya ce ai ba komai in tafi ba komai zai tashi ina bude mota ta naga babu jakar kuɗi na a ah! a ah! a ah! rike mun shi nan gam ai baka sani ba eh. ka san rikon dan sanda ya sha bamban da rikon kowane sibiliyan gaskiya ne rikon mu ne mau yawwa Yauwa kai ka ce gamto ni mau zan rike shi yayi kyau yanzu ka ture ni da babur amma ka ce mun wallahi kai eh. kaga irin wannan kes din eh muna bala'in samun sa a wannan lokacin kar kai mamakin dogon zangon da kai kana biye da su suna bin ka a baya tun daga banki su ai tun daga can ina ganin su ta mudubi in waiwaya wannan dole zan huce da shi can polis ya ka huce da shi dole ai gwaran taya ka rike ka ka yo gayya ba hanya wannan sai na nemi katako ne ta kula mura tsakiyar waya eh akwai waya akwai na bari waya ta ai ni da waya gwara ka yo alhamdulillah Allah na gode ma Allah abun godiya alhaji wannan kaga kaɗan kenan daga cikin jajircewa ta aikin ɗan sanda sai mu hana idan mu bacci mu tsaya tsayin daka don ƙwato muku haƙƙinku ko kuma ƙwato muku haƙƙunanku a hannun waɗanda suke tauye ko ba haka ba ne haka yake wayannan mutane alhaji sai kun tsaya kun kula an ci gaba da gaya mutane suna nan sun yawaita a wannan lokaci musamman a manya-manyan mahaɗar hanyoyi shatale-tale ko kuma jakshin-jakshin ko roundabout roundabout suna nan ba su da adadi idan ka zo da mota ko agoslo ko kafin danja ta ba da hannu suna nan ringis a cikin jerin gwanan motoci su bi suke zuwa ko mutum uku ɗaya zai zo i buga maka ɓarinka na direba lokacin da ya ja a tashin ɗinka ine maka magana ko ya buga ma ja ka da rigima kana juya mutum ɗaya zai zago ya kwashe wani kaya mai amfani da kaji a gaban motar ba kuma iya ga motoci suka tsaya ba har a daidaita sahu suna nan suna fama da su su ja ka da rigima wannan ya zo kama hawa za su yi wannan ina cewa tal'udu za a kai ni wannan iya sabon titi wannan iya a kara za a kai ni wanda ya ja hankalinka kana magana da shi wannan nan barin zai zare maka wayarka sannan motocin da suke da mabudin bud a baya wanda za a danna a buɗe kana gaba za a danna a buɗe a kwashe ma kaya sai ka je gida ka gaba kayanka to alhaji da Allah a ci gaba da kiyayewa kuma a gaya wa mutane kuma a ci gaba da nusar da 'yan uwa masu ababen hawa mu dai 'yan sanda muna nan akan aikin mu ba dare ba rana a'a ba rage da kawo a'a wallahi ba za ka je da kawo ba ka je da kawo da kai na ka bar mu nan a'a wallahi ba za ka je to mu je da kawo ka ko musu an fada to sake nan fita da kawo dai mu je da kawo dai to mu je mu je da waje ai wannan ita ce wajen a'a Allah fa nan ke nan wannan ita ce wajen watan tasa a kawo mu <clears throat> tasa yar kwankwasa a kawo mu siya kambun sarki a kawo mu siya farantan tasa a kawo mu <laughs> ya aiki kwalla tasa goma kwalla tasa a kawo mu siya burabusko a kawo mu siya tattabara ma a kawo mu siya kayan koli a kawo mu siya ka gama dan rainan hankali ka gama Allah ba ka kuli na ce dan rainan hankali ka gama Allah dai ba ka kuli ba fa dan Allah na ne. ka san mu wai ba yanzu ma ka to tsurku kenan ko Ha, wallahi tilla sana'a nake sana'a ce ka san sana'a mu mu farantar dasa da da ƙasa loko loko muke bunta wallahi muna muna sai wallahi ka sa'a eh, eh. da kai ka kama ni ka kai na kulle da na ci mutuncin ka amma da yake abokin aikin ka ne Allah sarki yasa na kyale ka Allah sarki gaskiya ne kuma yanzu eh. na riga na zama ladab saboda haka ni yanzu wayanda ne wa laifi a baya da wayanda ne wa kwace duka zan je neme su ya musu na rana na turu yanzu Allahu akbar saboda ka zan nemi wani sana'an din Allah sarki kaga da abban zan bindige ka eh abban eh wai albarka yanzu ina zaka a ah, ina ne ina sana'a nake sana'a mai sa ido ko a ah, sa ƙwarƙwarin kwasa farantan sa ka na kiyan yan sandan ne tan yaushe aka yi mu ritaya kuma kake sa ji. a ah, ka san ban da sutura ne shine nake sai wani da shekara 35 baka da sutura ban da sutura sai dai wannan kayan ne nake nan mun nake nake sawa kai dai ka ce mu a firgice kake kawai a yanzu mun zama abokai kar ka samu da ai ni wani na fi maka wallahi na yafe maka ma wallahi me kaman da zaka fi a ah, wai abin nufi daga eh, ba ka ce amma wanda kai abin nan ya fi maka to madalla alkiyayi a shi na ma na kashi na sai tangaran guda ko shida ne a nan hanyar wata mace ta saya ta saya to na kudin ta ce sai baɗi ai sai gobe zan zo karba to to kana ko jin an ce ki zo ana kiranki a waje ko eh na yi mamaki ban yi mamaki ba tun da ni mace ce to gaskiya ba wani abu ne ya kawo ni gurinki illa ina so ne yanzu dan gabatar miki da wasu 'yan bayanai wanda kuma insha Allah ina sa ran idan har na gabatar miki zan samu abin da nake nema a gare ki insha Allah alal hakika ma ban zo wajen ki ba sai da na ainihin gudanar da wasu bincike akan ki kwarara su suka tabbatar min da cewa na yaba da hankalinki da nutsuwarki da komai shi yasa ma har na zo wannan guri bincike kuma bincike a kaina na ka ban mamaki to me ka binciko kai ko a kaina a ai alkhairi na binciko tunda har kiya gana zo ai alkhairi ne ko ba haka ba <laughs> to shine dai wa alaikum assalam barka da zuwa san da zuwa an dawo lafiya lafiya Allah san da dawo barka da dawo assalamu alaikum abba ne ya dawo okay abban ki ne eh lalle gidan nan ba wasa a haba bana eh, ko ka dai ji tsoro ne ba wai tsoro na ji ba na dai faɗa ne amma ba da yi wasa ba la dai ka zo nan kai wasa ba hmm? to yayi daidai to hmm. yanzu hmm. bari in shiga ciki tun da ka ga abu yani in Allah ya kai mu wani lokacin to ka da ki bani kuma amsar abin da na zo miki da shi ba eh, to ka bari har ka dawo wani lokacin na yanzu dai ka gani abba na ya dawo ba zai yi ba a ce gaskiya ne to na iya dawowa gobe Allah ya kai to na thank you okay ai ma abin da yasa na yi maka waya wata yan matsala ce da ta dame ni wallahi mai gidan nan ne ya ba mu notice kuma saura kwana uku ya rage akan za a bashi dubu ɗari da hamsin na gidan nan. kuma gashi babana ba yi da halin da zai biya mana kuɗin gidan hayan nan shine na ce ka taimaka mana ka yi mana alfarma ko da aro ne ka bamu ba mai salma ai kin fi karfin rance a gurina kuma kin fi karfin alfarma a gurina saboda ka karki damu gobe insha Allah zan kawo miki dubu ɗari da hamsin na gode ba wani abu za a kwantar da za a biya dubu ɗari da hamsin. Sosai na ji daɗi sosai. Ni buri na in ganki kina jin daɗi kina fara'a kina kullum na zo in ji. Goban yaushe za ki sauke da hankali. Awar da yaji da dumudumunta. Awar siban ban si wa da sharbahan. Awar siban ban si wa da sharbahan. kamar dat ko idona ne to me ka babanmu wajen wannan yarinya kai akwai mamaki a wannan lamarin dole ruwa baya tsami banza dole ni na riga na sani ko wani abin ya zo ya gaya mata ne ya fara gane cewa ko kuma ya fara ganewa akwai a eh, creating subject ni da ita ne ban sani ba allahu a'alamu ba komai later insha Allah I will try later insha Allah can you do wato aikin dan sanda aikin dan sanda sai ka daure aikin dan sanda ai ba aikin rago bane inda ah. mata ma suna aikin dan sanda ko abin da kai mutum ɗaya ne rek aka tura ka kamo shiga gare ka da kabar ka dawo station ka zo kana gaya mana wa ya gaya maka guduwa ne yaya za a ce a ce a je a kamo mutum ba warrant ba search warrant dole a yi kama mutum sai da search warrant to mun ta wannan sai ne je kofar gidan mutumin ya fito sai tana aiban dauko search warrant ba shine na dawo zan dauka kai ni ƙarya ne a duban a ce wani wai wai a tura ni guri in gudu ba na gudu ba na manta wata shekara wani barawo da ya tashi tun da ya gwamma janibi guja kar da kakina muka je azare muka shiga gombe habu cikin borno gudu fa gudu muke har cikin da karkato muka dawo ta guru ina bin sa sai da muka zo dab da gombe na sake kwashe shi ya faɗi muna gama wannan sai ga inda ba sun fara rigima a gurin na shiga cikinsu da ki wannan gamza min adda isaru wannan fiyan da kafa wannan ita ken da kokara haka haka ne kamo su one by one one by one har zuwa garin nan da daga inda ya fadin kuna tashi ba kuɗa ko ina ba sai ku bullo ta kofar mazugal kan ka fito Allah ya maka albarka daure gidan kofar gidan kuna shiga kofar mazugal ba ku fita ba ta nan ku anan kuka tsaya wannan gidan malam ai ba ku kai gidan malam Zubairu daidai kofar mazugal din ba ku shiga ba anan kuka tsaya ban gane ka dubi kwayar ido ni za ka shimfiɗa ƙarya me ana ka faɗa ta sajan ne ne ka san tun kamun ka san zaka shiga aikin ɗan sanda na shiga ina gaba da kai ga kanan mutum iraq ya ga gare ka ko za mu da ku idan ta ɓaci ka ake tura ko ni shi nace ko za mu da ku yau yan ɗan na bata lokacin da kai. Ma mugun duka anan mu je kuma zuwa ofis sa adana mun kai. A adana a jefa na a teku. Duk girman mutum duk girman mutum baya ban tsoro sai dai aiki bai kama ba. Idan mutum ya kai tsayin raƙumi sa in ya kai tankan tirela. Na gaya ma zan koshin shin kawo shi. Ni ko billahi Ko da lafiyarsa ko a sume. Ni lahil azi ba ga dare ba in gwangwanin kwalakwata ne shi zan iya masa mugun duka. Ba a filin fadin muke ba. A tuma miki. sai mugun duka nan gurin mu je shikenan ki ce ƙarya ne shikenan za ka maimaita haka a gaban komishina muje gaban mu gaban kwamishina za ka maimaita haka a gaban komishina ba na san a cire ma uniform ne saboda ba na san a ce a dalili na an hana kanya cin abincin ka ba na fatan wannan ranar a ganin in za ka girmama ni ka girmama ni to sara mun eh? ka sara mun a samu matsala mai gajeren anini si si si si ya hutaro Tanda ai! Ha! Ka bi kenan. In ka isa ka wuce Gombe. Na ce ka bi kenan. Ina zuwa dai. Eh. In dai ka isa ka wuce Gombe dan manzan Allah. Daga Gombe ka fito ai ta kawon mazugal ka ba. Ni ba lan ba ta kawon mazugal ba. Ha na ji. Shikenan. Shikenan. Ba Gombe ba daga nan har Sudan. Ni anan nake aiki. Har Kamaru. Inda aiki ya kama in je zan je kwai ne. Za mu haɗu zuwa anjima. yawa Shikenan. Malaku. wani abu ne na ganshi ya ɗaure min kai kuma ya tayar min da hankali kuma ya sa zuciyata take sosuwa kuma zuciyata ta yi duba da abin da ba za ta iya bari ya zauna mata ba ta furta shi ba na yi mamaki da na zo na same ki da wannan ma'aikacin wannan ɗan sandan me tsakanin ku ke da shi eh? ba abin dariya ba ne ba fa ba ɗan lami kai yanzu akan wannan kake wani ta tayar da hankalinka da hankalina ba zai tashi ba ni faɗin nan da kika ganna ne a haka za ki ganna raguwar zuciya ce da ni abu kalilan sai ya sa zuciya ta ta saduda to ka san abin da ake nufi da a cuci gara ni ko na san gara inda ni dan garin nan ne kuma a waye nake kowa ya riga ya san dan cikin garin nan ne ni yauwa to ai wannan a wanki wannan wankansa kawai nake yi gara ne a'a ki daina magana wannan gargar me Gara! Ki daina wannan maganar. Ki daina wannan magana Ai ba daidai ba wannan. Da hankalinki da wayanki kin yi makaranta kina da ilimi mutumin da ya girme ka kuma ka rika furta maganar da bata kamata ba. Hmm? A rika duba ana sara kuma ana duban bakin gatarin shin yaya. Ko? Wankansa kawai nake yi duk abin da nake so yana min kaga wayan da na baka rannan ka je ka saida. Eh. Shi ya saya min kuma ko yanzu da za ka laɓe a nan ka ɓuya in mishi waya ya kawo min abu yanzu za ka gan shi zai zo in kuma bai zo ba zai min aiki shi wannan da ka gan shi da Allah ki daina maganar garar din nan dan Allah ki daina maganar wannan garan ni dai abin da nake so in tambaye ki daga ni sai ke kin gane sai kuma kanin abokina kin fahimce ni yawwa tsakaninku ke da shi dan Allah ki fito min a mutum kun taba zuwa yahuza suya da shi ai ba abin duk wani abu da nake bukata na gaya maka wannan dai kawai wankansa nake gara ne ka daina ma shi a lissafi shoprite shopping duk yane miki saboda haka kawai kai dai wannan rabu da shi kawai gara ne shi shi shi din wai to abin da nake so da ke kin gane ita rayuwa da kike gani ana son ka girmama na gaba da kai duk wanda ya girmama na gaba da shi shi ma idan ya taso na ƙasa da shi za su girmama shi ko ba ko ba haka ba kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka girmama furfura ko da ta kafiri ce kina ji na gaskiya ne kayi gaskiya amma irin wannan tsoffi masu budurwar zuciyar nan maganin su sai mu in mm, mm, ki dai waskeke yanzu idan ka bi diddigi ma in ka je gidansa ma baya komai mai gidan waske na ce haba ki rika dan abin nan saboda rayuwa ita da kike ganin ta sai ana sara ana duban bakin gatari ba Allah da yawa a da Allah ko ka san wani abu akan gidan nan ni na ga kamar ba mutane a ciki ai ta tashi ba kowa a gida masana ai daman ɗaliba ce karatu ne ya kawo ta kuma ta kammala ta koma gida ah? dan lokacin ma da za ta tafi ta shiga gidan mu har sun dan yi irin sallaman nan kuma yadda ma dai nake ji wurin mata cewa in ta koma ma aure za ta yanzu ba za su dawo ba za ta dawo ba ai dama gidan haya suke kuma daman karatu take kuma ta kammala ta ta amma salma salma ta cuce ni salma ta cuce ni wato sai da ni gangan da dubu ɗari da hamsin na kawo yarinyar na ashe guziri ce da kuɗi na allah ya isa allah ya isa wallahi baba bakar rana ce muka haɗu da ita wallahi na haɗu da muguwar rana yalla bai wannan ya daɗa yana jima ya daɗa yana mana sata a wannan karkarar dama allah allah muke makama barawo shi yau allah ya kama shi mun kama shi kamata ya kaban mun da sami dama an ce gobe daɗin zuwa gare ta eh. kaga dai sosai mahaifinka ya ce bai alfarma ga irin wannan mm. yanzu sai akai kai ka muga ikon Allah mu ga abin da zai maka haka yake wallahi baba ta larabawa ba ruwan da dan ka ji duka zaka yi zaka yi a'a to amma dai ka dan ku kashe ni eh mutun tafi lahira ba ni da tsarki ban shirya ba yawa mu zane shi mu kuka Allah ka ku dau hukunci a tafi a kai shi gun mahaifinsa DPO yau mu ga irin hukuncin mu ga irin adalci ashe ni na ɗauka tarewa kai ka zo ka cece ni ashe sun zuwa kai ka kunna min wuta to da abin da za a yi min a yi min na ci dubu sace to me ka sata hannunka ba zai taɓa riɓewa ka yanke ka yar eh tun da dai kes ɗin na akan tebur idan na ɓata baki babu abin da zan yi a kai kotu za a kai shi kotu ta yanke masa hukunci kamar yadda ake yanke kowa hukunci wai abin da ya sa ban hana ka ba saboda dokar ƙasa ta yadda ka yi da abin da za ka yi amma abin da nake tunani ka ɗauki yaron nan ka kai shi kotu a ce ɗanka ne kana ganin haka ba zai ɓata kariya ka ba a matsayinka na dpo a ƙaramar hukumar nan a ce ɗanka ya aikata haka ka kai shi kotu yaron nan fa da safe don takaici da safe kuka yake yana gaya min cewar duk sace-sacen da ake a gidan da shi yake yi ya faɗa da bakinsa ya ce maka shi yake duk abin da ake ɗauka min aljihu shi yake ɗauka su sannan kuma sai a kyale shi da gidan nan daman dutse ya barawo daga ɗakin uwa yake fara koyan sata da bakinsa yake gaya mu haifi barawo saboda haka ba sani ba yadda nake hukunta ƴaƴan wasu shi ma haka zan hukunta shi tun da ka ce allah magana ta ƙare tsohuwa ka ce da tana raye ita zan je in sawa kuka hajiya da yau in ta faɗa magana ta ƙare ka san tana raye ba za ka kai ɗan lami ka kulle shi haka ba ‘ya'yan wasu nake ɗaukan kulle ai ba a taɓa samun sa da hakan ba sai wannan kara ɗan ɗauke-ɗauke dai na gida duk yana yi yawwa da yana yin na gida a koya masa hankali ya daina he's a graduate ba yaron nan degree holder ba ya tsaya yana kwanci a gida ko kai kace sai ya ga ƙarshen boko ba ai bata bokon ne ba amma kaga tsiye zaman gidan rashin sana'ar abin hannu gashi abin da ya janyo mana ai zai je kai hankali zai san da ni yake magana zai kai hankali kuma ba zan sassauta ba saboda adalci hakan fa da zakai ba shi zai nuna wai mutanen gari kai adali ba ne ai ba da mutanen gari ne ba dan Allah ne ba dan mutanen ya je umma biki gani ba da na je gidan kaso din nan gurin yaya ya ban tausayi har kuka sai da na yi da hawaye na bar min magana yayan nan naki lokacin da nake ta roƙon ku Allah annabi ku rufa min asiri idan da wanda yake sata kuɗin nan a gidan nan ya fito da shi kina kallo baban ku murɗaɗɗen mutum ne da ƙyar nake iya sarrafa shi nima ga abu ya haɗa da shi ofisa ne ga halinsa ga kuma hali na aikin ɗan sanda duk da haka umma na san cewa tabbas ya yana da laifi saboda bai kamata a ce yana wannan halin na sace-sace ba daidai gwargwado baban ku ya yayi kokari kaf a unguwan nan iya tsokunmu na a dai malam talaka dai malam talakan bahaushe mai karamin albashi irin albashin ɗan sanda kuma dpo nawa ya kasa nawa ya siyar 'yan rigunan nan na zamani yana kokari 'yan wayoyin nan android duk ya yi babbaku duk abin da kuka bukata yana kokarin ya rufa muku asiri burinsa ku yi karatu ya haɗa kai da guys ya bi sharrin guys shi sai ya yi rayuwar da ba tasa ba ya ki tsayawa da kitsan kansa ya tsaya yana neman tsifa to gashi inda ta kai shi ta kawo tabbas umma shi ma ya da laifinsa saboda bai kamata a ci a cikin gidan nan yana 'yan sace-sace ba yanzu har gashi ya je ya taba kayan wani yanzu yana gidan kasu yanzu dole umma sai yayi wata shida din nan kafin ya fito na yi iyayi na ne magana ya ce in na kare mai maganar belin na a bakin aure na kin ga ba zan yi abi babu ba shi yana kaso ni ina zawarci ba zai yi ba Allah ya so da mu